ga watan biyar shekara ta 2006 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka da yadda salihin wannan kuma shine darasi na biyar haka ne idan ba manta ba darasin da muka tsaya a kansa mun fara ne da kitabun libas sai muka karanta babu istihbabi thawbil abyad wa jawazil ahmar wal asfar wal asfar wal aswad وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير يوكم ساو تاشي باب استحباب القميص باب استحباب القميص باب ديكي مغنى dangane da mustahabbancin riga wato mustahabbi ne mutum ya rinka sanya riga sama da sauran nau'ikan tufafi da aka sani lafazin alkamis a larabce na nufin dukkan tufafin da ke da hannaye biyu da kuma wuya da aka yanka wanda mutum zai zura kansa a ciki kaga dai riga kenan sai in yana da hannaye guda biyu sannan ya zama riga wato ya zama alkamis a larabci sawa'un mun fassara shi da riga ko wani abu to sai dai mu a hausance da hartin wadda yake tana da hannaye biyu da kufta da kaftani wanda duk suna da hannaye guda biyu suna da wuya da dan adam ke zura kansa a ciki duk sunan su riga sannan malum malum ma ita ma sunan ta riga bambance ta kawai da ake da sauran a ce babban riga sai dai kuma ita ba ta da hannu yadda kaftani ko kufta ko hartin ko jamfa ta ciki take da hannu to shi ko lafazin alkamis yana gaskatuwa ne akan tufafin da ke da hannu ba wanda baya da hannu ba to dukkan tufafin da ke da hannaye guda biyu da wuyan da mutum ke zura kansa a ciki shine alkamis to wannan tufafin wato mustahabbi ne sa shi sama da tufafin da ba ya da hannaye biyu domin su larabawa suna da abin da ake kira al'izar war rida wanda kuma galibin Laraba a da wannan shine tufafinsu, su izar zane da mutum zai ɗaura a kogonsa farjalla nan, rida wanda mutum zai ɗaura a kan kafaɗarsa. to waɗannan tufafi al’izaruwar rida sa su halal ne amma sanya riga kuwa mustahabbi ne malamai suka ce saboda al'izar da al-rida, akwai yiwuwar warwarewarsa daga jikin ɗan adam a koyaushe ta yadda wani ɓangare na jikinsa zai bayyana in na kasan ya warware tsaraicin mutum zai bayyana in na saman ya warware gangan jikin mutum zai bayyana to duk da cewa sanya su ɗin ba haramun ba ne ba ja'izi ne to amma mutum ya sanya wanda aka fi jin suturtuwar jiki wanda shi ne riga ita ce riga to wannan mustahabbi ne ina jin sharhin da na yi wa abin kun fahimta وعن أم سلمة رضي الله Anha كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص daga ummi salama Allah shi kare yadda a gare ta tace ya kasance mafi soyuwar tufafi a wurin manzan Allah tsira da mace tabbata gare shi riga ita ce mafi soyuwar tufafi a wurinsa sama da kowane tufafin da ba riga ba ya fi daura zane ya fi sanya al'izar war rida a wurin manzan Allah rawahu abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito wannan hadisin wa qala hadithun hasanun imam tirmidhi yace hadisi ne hasan abin da yasa ko manzo Allah fifita shi shine abin da na faɗa muku a baya kamar yadda malamai suka yi bayani don riga ta fi sutarce dan adam ba yiwuwar kunce wata jikin dan adam ko warware wata irin yadda in izar da rida ne akwai yiwuwar kwance wasu ko warware wasu babu sifati tulil qamisi wal kummi wal izari wa tarafi al wa tahrimi isbali shay'in min zalika ala sabil al-khuyala wa karahatihi min ghairi khuyala wannan babu yana magana akan siffar tsawon riga wal da tsawon hannun riga wal izari da inda ya kamata izari ya tsaya ga wanda yake tufafinsa shine izar zane yake daurawa al'adar garin ku zane ake daurawa a jiki kamar yadda mutanen somaliya suke ko mutanen malaysia ko mutanen indonesia ko mutanen wani yanki na duniya wanda su maza ba sa daura mata ba sa daura zane maza ne ke daura zane to idan ya zanto namiji ya daura zane dan al'adar garin su kenan shine urfin garin su ba laifi yayi ba amma a garin da ba zane ake ɗaurawa ba idan ka ɗaura zane to kai kamanceceniya da mata mu yanzu anan duk wanda ya ɗaura zane ya yi kamance ne da mata amma in yi yaje Somalia ko Indonesia ko Malaysia ya ɗaura zane to wannan kuma wannan haramci bai shafe shi ba tunda a can su kuma sanya zane ɗin a orfinsu a al'adarsu maza ne ke yi to idan mutum zai ɗaura zane a ina ya kamata zanen ya tsaya kaga kenan ababe guda nawa riga hannun riga da komai al'izar to wannan idan alizar ne a garin ku idan a garin ku wando ake sawa fa duk hukuncin da aka baiwa izar game da ɗa namiji irin wannan hukuncin ake baiwa wando cikin addinin musulunci kar waɗansu jahilai ko masu da'awar malamai waɗanda suke adawa da sunnar annabi su zo su ce muku manzo Allah na magana akan izari ne amma wando kusa kusa babu shi a cikin hadisi dan ba al'adar laraba bane ba in ka sanya shi ka iya jan shi kasa ka iya taka shi ka iya sakin sai wuce idan sawo babu laifi duk wanda ya bayyana haka ya shelantawa jama'a jahilcinsa ko son zuciyarsa wa tarafil imama sannan kuma yaya gezan rawani ko jelan rawani ya kamata ta zama tsawanta a daidai ina ya kamata ta tsaya kai ne ka ɗaura rawani a kanka dama idan har za ka ɗaura rawani to ana sai in ka ɗaura ka ɗaura linki biyu ko uku sauran sai ka sa shi a tsakankanin kafaɗunka a tsakiyar gadon bayanka to tsawonsa ina ya kamata ya tsaya a tsakiyar gadon baya ko har sai ya kai wato ainihin can kasa wajen tsawonka ina ya kamata mutum ya bar rauni don waɗansu suka wuce gona da iri a sake shi ya kasa ana ganin kamar alama ce ta kawar da tsoron Allah wa tahrimi isbali shay'in min zalika da haramcin tsawaita kowane ɗaya cikin ababen da aka ambata sifar yadda ya kamata ka yi tare da kuma nuna maka cewa in ka tsawaita riga ko ka tsawaita hannun riga ko ka tsawaita izar ko wando ko ka tsawaita jelan rawani to wannan fa haramun ne tunda ya ce wata harimi isbali shay'in min zalik da haramcin sakin kowanne ɗaya cikin wannan tsawonsa ya wuce kiba ala sabilul khuyala in mutum yayi hakan dan kafafa da ji da isa wa karahatihi min ghairi khuyala amma idan mutum ya yi ba dan alfahari ba ya yi ne ba tare da alfahari ba to kuma hakan ya zama makaruhi wannan abin da imamu nawa yake so ce kenan tsawaita kowane ɗaya cikin ababen can da nufin girman kai ya zo mai haramun tsawaita shi ba tare da girman kai ba ya zo mai makaruni wannan shi fahimtar su kenan imamu nawawi karkashin haka zai kawo hadisai kuma za mu bi su idan muna da wani bayanai da malamai suka kawo waje ko mu faɗa tawa'un sun dace da imamun nawawi ko sun saba masa وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ أنكر حديثي دقى أسماء بنت يزيد الأنصارية Allah shi kare yarda a gare ta tace kana ummu qamisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hannun rigar annabi ya kasance ila rusuhi zuwa ga mahadar zira'i da tafin hannu zuwa ga wuyan hannu haka hannun rigar annabi ke zuwa arrus akwai abin da ake kira alku'u akwai abin da ake kira alkursu'u akwai kuma arrusgu duk aure ɗaya suke galibi a fassarar mu ta gida ba ma bambancewa kawai sai mu ce wuyan hannu to amma a hakikanin yadda abin yake mahaɗar hannu saitin ƙaramin ɗan yatsa daga nan wannan shine ake kira alkursu'u mahaɗar hannu saitin babban ɗan yatsa daga nan nan ɗin shine ake kira alku'u tsakiyar nan saman ko ƙasan shi ne ake kira ar-rusbu a larabci wannan haka larabcin sai ke ka koma kamus don fassara ɗaiɗaikun kalmomin larabci ɗayan shi ne mai al-kursu'u bisin wala'ain a ƙarshe na biyun shi ne mai al-ku'u na ukun shi ne mai ar-rusbu bisin kamar yadda yake rubuta a cikin wannan hadisi ummuna a'a wato ita asma binti yazid tace kana kummu qabisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hannun rigar annabi ya kasance ila rusgi ya zuwa ga mahadar hannu ne baya wuce haka wato idan tela zai auna ta sai auna daidai nan kari ya sauko nan gurin a yi ta zarcen hannu har ya zanto rabin tafin hannu duk ya shiga ciki idan ka haka ka saba yadda annabi ke yi a cikin tufafi to kaga ina masu cewa annabi baya sa riga da ba a sa riga aya batun hannunta <laughs> da ba za a hannunta ba amma sai ka ji jahilan suna cewa wai annabi sallallahu alaihi ba baya sa riga da wando wannan al'ada mu ce ta mutanen Kano ko kuma kasar Hausa annabi yana sa arida wa izar ne saboda haka duk ana magana akan wanda ya tsawaita izari ba magana akan wanda ya tsawaita riga ba magana akan wanda ya tsawaita wando wannan hadisi rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito shi an gane ko wa tirmizi da imam tirmizi wa qala hadithun hasanun imam tirmizi ce hadisi ne hasan waɗansu daga cikin malaman hadisi kuma sun da'ifan da sun ce hadisi ne da'ifi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي wa الله عليه وآله وسلم قال من جر ثوبه قيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة دكا وان دي جات فافنسا قيلاء ana nufin takabburan dan girman kai lam yanzur illahu ilayhi yawm al-qiyama ubangiji ta'ala ba zai dube shi ba duba na rahama a ranar tashin kiyama ai Allah yana kallon kowa yana duban kowa sai dai akwai duba na rahama akwai kuma duba na me na azaba akwai duba na yarda akwai duba na rashin yarda ko kai yanzu nan wani ya kalle ka kallo na rashin yarda za ka gane in kuma ya kalle ka kallo na yarda da kai kuma za ka gane ubangiji ta'ala ukubar da zai wa wanda ke jan tufafinsa ƙasa sawa'un wando ne ko izar ne dan ya ce me man jarra ku kaga lafazin sauba ya shafi wando ya shafi izar ya shafi zani ya shafi riga sawa'un babban riga ce mutum ya sake ta har ƙasa harfin sai aka dinka masa dogon riga ce har ƙasa daidai lafazin saub yana gaskatuwa a kansu kaga wanda yake nufin cewa sai an kawo masa wando to lafazin saub ya shafi hatta wando wanda yace shi sai an kawo hadisin wando man jarra thawbahu qiyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah Allah ba zai dube shi ba a ranar tashin kiyama duk wanda ya da tufafinsa kasa don girman kai ba kala abubakar sai abubakar siddiq Allah shi kare da a gare shi yace da annabi ya rasulullah ya manzan Allah inna izari yastarhi ni kan tufafi na yakan sabule shine yastarhi yakan sabule da kansa wato ba abubakar ne ke sakin tufafin ba tufafin ne ke kwacewa ya sabulle da kansa illa an ata'ahadahu har sai na bina kiyaye shi na sake dawo da shi inda yake at-ta'ahud shine al-hifazu ala wa ri'ayatu alayhi kiyaye abu da kulawa da shi wato tufafin yakan sabule ya kwance ya sauka har in ja shi kasa illa an ata'ahadahu sai na bi shi na mayar da shi kaga idan ya sauka abubakar na kyale shi baya kyale shi to tambayar da yake a nan gurin kwace wannan da ya ja kasa ba tare da niyya ba mai hukunci da tunda an ce dukkan wanda ya ja tufafinsa dan girman kai Allah ba zai dube shi ba ni ma wannan hadisin ya shafe ni fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace da shi innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala kai baka cikin wanda suke aikata hakan don girman kai ai sabule waye ba kai ka shi ba sannan da ka ja shi akan kasa ba girman kai ka yi nufi ba kwace waye ko baka kyale shi ba ka dawo da shi innaka lasta manyan yajruhu khuyala rawahu al-bukhari wa rawa muslimun ba'dahu imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi gaba ɗayan sa imam muslim kuma ya rato wani sashi na cikin hadisin ba dukansa ba dan haka da hadisi ne sahihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا دقى أبو هريرة الله تقال دا قريشي يتي ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا أرانا تاشي كياما وبنجي بذيك اللي دكا ومن دا إذا تفافن سبا إزار إزار إنسا فرجل لنسا بطرا دين جرمان كيف albataru shine girman kai dan takama da ji da isa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أنكر أودك قريشي شيوة أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي ma asfala min abin abinda duk yayi kasa da idan sawu min alizari na kwarjalle fa nari to yana cikin wuta malamai suka ce abin nufi abinda duk ya sauka kasa da idan sawu to gwargwadon tsawonsa gwargwadon azabar da za a yi wa mutum ko da bai ja kasa ba tunda ya iya wa abu ya kasa da idan sawu ya ja kasa ya iya wa ya yi kasa da idan sawu ko bai ma bai ja kasa ba hadisin farko yana magana akan jan kasa hukuncin su shine lam yanzu lillahi ilaihi Allah ba zai kalle shi ba ko hadisi na biyu kuma yana magana akan ga abu yayi kasa da idan sawo ko da bai da kasa ba hukuncin su shine mai za a yi wa mutum azaba gwargwadon tsawon da yake kasa da idan sawo din idan ya ja kasa to kuma ya shiga hadisin farko azabar shine Allah ba ma zai kalle shi ba idan bai da kasa ba to kuma za a yi azaba amma ba batun cewa Allah ba zai kalle shi ba akwai yiwuwar rahamar ubangiji ta rike shi kun gane wa an wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ne dai kamar da makarantar shi wa an abi zarr radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga abu zar Allah shi kare da a gare shi daga manzon Allah tsira rana mincin Allah tabbata gare shi qala annabi ya ce salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutum uku ubangiji ta'ala ba zai yi musu ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba kallo na rahama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba daga dattin zunubai walahum azabun aliyim suna da azaba mai radadi abu nawa kenan a ku duba ba la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun Abu ba guda qala abu ya ce fa aha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya taimaita wannan abu yana karantawa salasa milalin hasu uku yace salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim sai da maimaita wannan hasu uku mutum uku Allah ba zai kalle su ba zai musu magana ba ba zai dube su duba na rahama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai razzi da ya maimaita wannan sau uku kawai abu zar sai abu zar ya ce da shi khabu wa khasiru khabu sun taɓe wa khasiru sun tabka hasara manhum ya rasulallah su wane ne ya manzan Allah wato wannan salon koyarwa ne irin na annabi sallallahu alaihi ka baiwa mutum abu a dunkule dan zuciyarsa ta zama cikin shiri da kimtsi na jin filla fillansa don duk lokacin da wani shigo ya ce mutum uku sun taɓi dole duk wanda ke wurin za a ja hankalinsa yana so ya san suwaye ukun nan da shi a ciki ko babu duk lokacin da wani ya leko ya ce mutum uku sun dace a yau idan an tashi da karatu kowa za a bashi kwafi na sali salihin ta hakikin shekar albani a'a kowa zai so a ambaci wannan ukun tunda da ya ga mutanen da ke cikin masallacin sun fi uku so yake ji da shi ko babu wannan salon koyarwa ne na annabi ba malami irin manzo Allah shi yasa duk wanda yake son ya san siyasar karantawa da salon koyarwa idan yana bin sirar annabi zai samu wannan duk mai sana'ar karantarwa ya dauki sirar annabi da hadisansa kawai ya ga yadda manzo Allah ke yin magana da mutane yadda ke magana da yan binni daban da da yan kawai yadda ke magana da mata daban da maza yadda yake magana da mutanen da suke kusa da shi waɗanda kullum suna cikin ilimi ya sha bamban da al'arabi wanda baya ganin annabi sai sau ɗaya a mako in ya zo sallar juma'a <laughs> annabi na kowa magana da ta dace da shi kamar yadda malaman balaga da suka rasa me za su ce sai suka baiwa wannan abin adireshi da cewa ne kulli makamin makamin kowane wuri yana da irin maganar da ake yi hausawa kuma suka ce inda wani ya rawa aka ba shi kuɗi in wani ya rawa kuma sai a masa sai a masa dukan tsaya abin da ke kowane irin abu ko abin da ya dace a yi a wajen akwai kuma wanda ya dace ya yi a wajen a nan da ina jan hankalin malamai don yin izina da ɗaukan wato tadabburi cikin hadisan manzon Allah mutum zai samu dabaru na koyarwa masu tarin yawan gaske Abu Zarri yace khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah su wane ne waɗannan uku qala sai annabi ce al musbilu mai sassauta tufafi kasar idan sawa kaga nan bai ce ba sai in ya ja kasa al musbilu na ɗayan su kenan na biyu wal mannanu da mai goranta wa mutane idan yayi musu wani alkhairi ko kyauta zan cewa yi masa kaza ko yi masa kaza ko ya faɗa ma ko je tara mutane na ba su labari ni na yi masa kaza ni na ba shi kaza ba dan ni ba da bai samu kaza ba akwai wanda yake da zuciyar alkhairi amma baya iya kame bakinsa sai ya faɗa ita ko faɗa tana rushewa to akwai kuma wanda kai zai faɗawa da ya maka alkhairi ya ce ai yi maka kaza lokaci kaza lokaci kaza ma yi maka kaza akwai kuma wanda ba kai zai faɗa ba zai je faɗa waɗansu wanda ba su sani ba ku daina ganin shi haka kamar asirin sa alkunni ne fa dai masa kaza ba dan nayi masa kaza ba da ba kaza ba da na farkon da na biyun mun ne fi muni da wanda kai ya samu kai da shi yake faɗa maka da wanda ya je faɗa wa mutane na biyun ya fi muni na biyun ya fi muni domin a ciki akwai cutar da kai na biyu kuma yana son ya samu matsayi a wurin waɗannan mutanen amma na farko ko ya cutar da kai ne kai kadai amma baya buƙatar samun wani abu tun da sauran mutane ba su ji ba kuma kowanne dan ɗayan da na biyun yana rushe ladan aikin idan ka yi aikin dan Allah ce ya yi allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu ma lahu ri'a an wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan alayhi turabun فأصابه وبل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين kar ku rushe da ayyukanku ladaddakin ku bil manni ta hanyar gorantawa mutum ka je ka faɗa masa ko ka je ka faɗa wa wani kana nuna kai kai masa kaza ba dan kai ba da bai samu kaza ba wal aza ko cutarwa wannan bai dace ba dan za ku rushe ladan ku ne idan kun yi haka shi yasa manzo Allah ya sanya almannanu a matsayin na uku na biyu kai na uku wal munfiqu silatahu bil halif al kazib da wanda yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya mutum ya sayar da hajarsa mutane su saya amma abin da ya jawo kastoma zuwa gare shi rantsuwa da yake ta ƙarya su su ɗauka gaske ne shi kuma rantsuwar ta mece ce ta ƙarya ya ce maka wannan haja naira dubu ce ka taya ɗari bakwai ya rantsa ya ce wallahi ko ni ban sayi ta haka ba abin da yake so ya ce maka da ko ni ban sayi ta haka ba abin da na sayi ta yayi mai ya fi ɗari bakwai yawa kuma ƙarya yake yi abin da ya sayi ta ma bai ma kai 700 ba ila ya sayi ta 500 ne ko 450 amma tun da ce wallahi ko ni aure na bata kai haka ba kai musulmi zaka ji ka gaskata shi sai ga in dai har ta fi 700 to ila akwai bukatar da in saya 850 ko 900 kila ya samu ribar naira 50 aure na ko 100 shi ko ƙarya yake 500 sai wannan haja to wanda yake irin wannan rantsuwa ta ƙarya don tallata sa yana cikin mutum ukun da ubangiji ba zai musu magana ba ba zai dube su ba ruwa na hama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗi. menene muhallin shahid a cikin hadisin wanda yake da alaka da babin da muke ciki al-musbil wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imam muslim al-musbilu izarahu mai sassauta tufafinsa ƙasa da idan sawu kun ga duk magana suna da girma sosai malamai suka ce waɗannan nau'ikan mutane guda uku da almusbil da almannan da alminfukus da aka bil halifu kazif dukkaninsu suna cutar da mutane sun yi tarayya wajen abu guda biyu na farko sun saba Allah na biyu kuma suna cutar da bayin Allah domin almusbilu galibi abin da ke sa mutum ya yi isbali ya sassauta tufafin sa kasa da idan sawu shine girman kai kokarin bambanta kanshi da sauran wannan kuma cutar da su ne dan me zaka bambanta kanka dan me zaka fifita kanka akan mu da wace hujja da dalili duk lokacin da ka nuna fifikon kanka a kaina kuma na fahimci hakan zan ji daɗi kai ma in na nuna fifikon kaina a kanka kuma ka fahimci hakan za ka ji daɗi kaga akwai nau'i na cutar da mutane bayan mai sabawa Allah sannan kuma almannan duk lokacin da ka goranta wa dan adam wani abin da kai masa zai ji daɗi wa yake son dan ka daima masa makaranta dan ka wuce gaba ya samu aiki dan ka yi masa kyauta dan ka bashi wata dama dan ka wuce masa an bashi wani mukami an bashi wani matsayi dan ka wuce masa ya samu wata kwangila kuma ka zo kana cewa nayi maka kaza ko ka je kana faɗa mutane ni nayi masa kaza wa yake son a yi masa haka a duniya babu sannan kuma wal munfiqu sir'atuhu bil halif al kadhib kaga ai duk lokacin da mutum ya rantsa maka kan hada yace wallahi bata kai 700 da ni ma aure na ta kai 700 bayan ko ya zai ta ba 700 ba kaga zaka aminta in ka aminta zaka zura jiki ka yadda ka bashi riban naira 50 amma baka shirya baka bashi riban naira 300 akan wannan hali yanzu rantsuwar da ya maka ita ta sa har ya cike ka naira 300 wanda baka kulla wannan niyyar ba ba da haka ka fito daga gidanka baka tsaya kofar kantinsa amma rantsuwar da ya maka da ita ya farautu zuciyarka a matsayin ka na musulmi har ka amince da shi akwai cutar da bayan Allah ko babu shi sa addinin musulunci kenan yana lura da haƙƙin mutane a sakamakon tauye haƙƙin mutane ko cutar da su ka samu ana yi wa mutum narko na azaba ana yi masa firgici da irin waɗannan ku duk waɗannan ababai guda uku da da cewa ka ba'ir zunub ne ba shirka bane ba kafirci bane amma ubangiji ta ala ya ambaci waɗannan al'amura guda hudu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum ta aka jeranta waɗannan nau'ikan hukuma guda hudu kowace ɗaya zaman kanta take ballan sana a haɗa mutum duka guda hudu lalle wannan amfanin su shine dan ka firgita in firgita ka razana in razana mu ga mun kauce ba mu shiga ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku wa an ibn umar radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi shi da mahaifinsa umar dan khattab daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal annabi ya ce al isbadu fil izari al isbadu sakin tufafi da tsawaita su sama da kima fil'izari izari yakan kasance a cikin kwarjalle zare da mutum ke ɗaurawa a kogonsa ga wanda al'adar na yin hakan wal kamisi yakan kasance a cikin riga kaga mutum ya saki sa an yi masa tazartar riga wal imama yakan kasancewa a cikin tufafi kaga mutum ya saki jelar rawani ta wuce tsakiyar gadon bayansa duk lokacin da jelar rawani ta wuce tsakiyar gadon bayan to mutum ya yi isbali ina ba ta mu fahimta ya kamata ta tsaya a tsakiyar ina a tsakiyar gadon bayanka sai manzo Allah ce man jarra shay'an khuyala dukkan wanda ya ja wani abu dan girman kai lam Allah ilaihi yawmal qiyamah Allah ba zai dube shi ba duba na rahama a ranar tashin kiyama wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Nasa'i bi isnadin sahih Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi da sanadi sahih yanzu anan ya uwa an faɗi uku ba iri biyu dangane da laifuka iri biyu uquba ta farko ita ce me ku faɗa mu ji jan tufafi a abin nan uquba ta farko ita ce me Allah ba zai kalli mutum ba laifin shi ne me in ya ja tufafi kasa don girman kai uquba ta biyu ita ce me za a yi wa mutum azaba gwargwadon tsawon tufafin laifin shi ne mai idan tufafi ya sauka da idan sawo ko da bai ja kasa ba kun ga kowanne zaman kansa yake amma za ka samu da yawa daga cikin masu wa abin mamaki har waɗanda suke danganta kansu zuwa ga sunna sai su taƙaice hukuncin game da cewa ai na farko dai ba sa magana akan wanda tufafinsa ya sauka kasa da idan sawo bai ja kasa ba su suna ganin wannan ba ma laifi bane na biyu wanda ya ja kasa din suna ganin ba laifi bane sai in yayi haka da ne girman kai amma in yayi haka ba da ne girman kai ba suna ganin menene ba laifi bane ba to kaga wadannan dukkan su kurakurai ne na ilimi wannan abin da ke hannu na sahih bukari ne sharhin sa na fatahul bari ba wai karanta muku shi zan yi ba amma yadda bukari yi wa kowanne babi ya nuna kowanne yana mai yana zaman kansa shi imam bukari babuka uku yayi kowanne yana zaman kansa na farko idan mutum tufafinsa ya sauka kasa da idan sawu har ma ya ja ƙasa ba da niyya ba don saboda ya kubuce wannan yana da laifi <laughs> ba da laifi sassaucewa yi wandonka ne sai ya kunci har ya sauka kasa da idan sawu izar ɗinka ne sai ya kunci har ya sauka kasa da idan sawu ba da niyya ba sai kuma ka jawo shi kamar yadda shi inda yake har ka ja ƙasa da shi amma ba da niyya ba saɓulewa yi a nan kana da laifi to shi shine abin da yi babu ya ce babu man jarra izarahu min ghairi kuyala babin da yake magana akan wanda ya ja tufafi a ƙasa amma ba da nufin girman kai ba karkashin wannan sai kawo wancan hadisi na sayyidina Abubakar Siddiq wanda muka karanta wannan sai ya nuna maka ya ja shi a ƙasa ba da niyya bai ja shi sannan yayi hakan ba da girman kai ba dan gashi sai yace حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن عبيد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه قال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء kaga hadisin Abu Bakar ga babinsa ne tufafin kubucewa yi ba kai ne kasace shi ba sannan da ya kubuce din baka yi girman kai don hakan ba an fahimta ko sai yi wani babin babu man jarra saubahu min al-khuyala'i babin wanda ya ja sa dan girman kai kaga wancan ba dan girman kai ba wanda kubucewa yi kuma ba da niyya ba karkashin wannan sai kawo hadisin Abu Hurairah la yanzuru Allahu yawmal qiyamah ila man jarra saubahu khuyala' a ranar tashin kiyama Allah ba zai kalli ba dukkan wanda ya ja tufafinsa don girman kai ya ja tufafi a ƙasa don girman kai sannan ya ƙara kawo wani hadisin na Abu Huraira manzon Allah ya ce ma rajulun yamshi fi hullatin tujibuhu yayin da wani mutum ke tafiya cikin waɗansu tufafi ƙayatattu da yasa wanda suke burge shi murajjalun jammatahu ko jummatahu ya taje gashin kansa iz kasafa Allah bihi yana cikin wannan tafiya ta takama da ko sai ubangiji ta Allah ya sa kasa ta rubta da shi fa huwa yatajaljalu ila yawm qiyama yana can yanzu haka yana ta surmiyawa cikin kasa ba zai kai karshe ba sai ranar tashin kiyama ka duba tun daga lokacin da annabi faɗa mun zuwa yanzu ya sake kawo wani hadisin karkashin haka na Salim ibn Abdullahi Abdullahi dan Umar kenan shi salim ce mahaifinsa ya bashi labarin annabi ya ce baina ma rajulun yajurru izarahu yayin da wani mutum yake tafiya a kasa yana jin tufafinsa dan girman kai iz kutifa bihi sai aka sa ƙasa ta rufta da shi ƙasa wa huwa yatanjaljalu fil ardi ila yawm al qiyamah yana nan yana tasulmi miya cikin ƙasa har zuwa ranar tashin kiyama kafin ya kai ƙarshe kaga wancan babin sirban wannan komai babin sirban sai ba imam bukhari kuma yayi babi a tsakiyar babin wancan na farko da wannan na ƙarshe sai ce babu ma asfala min alka'abaini fa huwa babin da yake magana akan cewa abin da ya sauka kasa da idan sawu ko da bai ja kasa ba to yana cikin wuta karkashin wannan sai kawo hadisin Abu Huraira inda manzo Allah ce ma asfala min alka'abaini min alizari fa finnari duk izar ko kwarjalle ko tufafin da ya sauka kasa da idan sawu ko da bai ja kasa ba ko ba da girman kai ba fafin nari hukuncin sai na cikin mutum za a yi wa mutum azaba da wuta gwargwadon incin da yake kasar idan sauro idan ya zonto inci ɗaya ne gwargwadon azabar inci ɗaya rabin inci rabin inci inci ɗaya da rabi inci ɗaya da rabi to dan Allah ya zonan ba shi ne ilimi ba wannan shi ne ilimi imam bukhari ya kai matuƙa gaya wajen yi wa al'umma mai nasiha wajen kawo waɗannan hadisai a cikin babuka daban-daban dan a bambance maka tsakanin hukuncin kaza da hukuncin kaza da hukuncin kaza amma da wani ya tashi yau kawai sai dauki hadisi daya na sayyidina Abubakar sai yi magana da shi akan hukuncin sanya tufafi gaba daya dan Allah wannan bai zama cin amanar al'umma ba cin amanar al'umma ne in mutum yayi wannan da ganganci ya koyi ilimi Allah kuma yace innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi kitab, kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun duk waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar a cikin littafi na hujjoji da bayanai da dalilai bayan ko mun riga mun saukar da shi ga mutane an bayyana sai mutum ya ɓoye yake ki faɗa wa mutane in ma dan yana son kuma dan mutum faɗa hadisin kuma bai yi aiki da shi ba ya zaji kansa da kansa gudun kare zaji kansa sai ya tawilin hadisin gudun kare a samu tufka da warwara tsakanin abin da yake faɗa akan mimbari abin da yake faɗa akan kujerar darasi da abin da yake aikatawa sai ya matsa sai hadisin ya dace da aikin shi na yau da gobe wa yal'anuhum al-la'inu dukkan masu tsinewa kuma za su tsine musu cikin mutane ko mala'iku ko aljanu to ai kaga abin ba karbi bane ba ba haka ya yan uwa musamman ɗaliban ilimi a har ɗin ka karanta wani hadisi na manzon Allah ka ce fahimce shi ka fahimta amma ka faɗa mutane gurgu gurgurun fahimta a hannunka ka fahimci wata ayata alkur'ani ka tashi fassara ta ka fassara kawai dan ta dace da son zuciyar ne, don ta dace da son zuciyar ka kai wannan kuskure ne ka fassara hadisin ko da ya saba a aikinka. abin da zaka ji tsoro mutane za su ce maka kaulin bila amalin ah to ba dai an samu kaulin ba to amma inda za a samu bila kaulin bila amalin fa <laughs> wannan kaulin bila amalin ya faɗe ta gaskiya kowa ya ji ta amma bai aikata ta ba yana da laifi amma bila kaulin bila amalin bai aikata gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba wannan yafi muni a cikin su kaga duk mai hankali zai gwammace gare ya haƙura da kuskure ɗaya sama da sai ya haɗa bayan kuskure ah, dan menene sai ka kuskure biyu ka koyi gaskiya ko bayan baka aiki da ita ah, ba gare ka faɗi gaskiya ba ko da kai an samu kasawa a wurinka na ɗan adam ba ka yi aiki da ita ba ba da kyau ka yakan yi tasiri wajen a karbi da'awa ko a ki rashin karba gurgurdan aiki da abin da kake faɗa ko rashin aiki da shi amma in ya kasance ka samu kanka a cikin matsatsi ga wata aya ka karanta ta ci karo da maganar ka ta ci karo da ayyukanka wallahi ka fassara ta daidai shine abin da zai tsere da kai a gaban Allah ko da baka yi aiki da ita ba amma ka koye ta ko ka koye hadisi ko ka karkata fassarar dan ka biya buƙatar kanka ko ka biya buƙatar wani to wannan tabewa ke ko masu irin wannan tagar iri ne akwai wanda yake shi dan ya kare matsayin aikinsa wani aiki ne yake mummuna ga hadisi ya ci karo da shi wata magana yake mummuna ga aya ta ci karo da ita to sai ya fassara ayar yadda za su dace da aikin dan ya kare ne matsayin aikinsa to wanda ya fi kowa hasara shine wanda ba shi yake aikin ba wani ne yake yin aikin mummuna kai kuma kake jin tsoron kar ka faɗi hadisi daidai ya ci karo da aikinsa sai ka gyara hadisin idan ya dace da aikin wani <laughs> wani ne ke aikin mummuna ka zo ka samu aya ta ta kan aikin kai kuma wannan mutum yana da alfarma a wajenka mai kuɗi ne mai sarauta ne yana cikin gwamnati kana buƙatar wani abu a wajensa sai ka ɗan yara fassar don ya dace da son zuciyarsa <laughs> domin wannan na farko ba a akarata hobi duniya shi ya sayar da lahirarsa ne ta hanyar duniyarsa na biyu ba ba a akarata hobi duniya gairiki <laughs> ya sayar da lahirarsa da duniyar mai waninsa haka ga shefa kowa taɓewa shefa kowa sharri a ban kasa shi yasa malamai suke cewa malamai iri uku ne akwai ulama umilla akwai ulama daula akwai ulama umma ulama umilla malaman addini wanda suke tsaya su karanta addini yadda yake tataccansa gyararransa ba tare da an garwaya shi da jahilci mummunan fahimta ko son zuciya ba su faɗe shi yadda yake ba ruwansu da sun dace da wani ko ba su dace da wani ba wani ya ji daɗi ko ya ji haushi abin ya yi wa wani kyau ko bai wa wani kyau ba za su faɗi gaskiya yadda take to wannan su ne mai ulama umilla malamai na addini kenan akwai ulama daula ulama daula su kuma su ne malaman fada malaman gwamnati duk abin da za su faɗa suna jin tsoron karye ya ci karo da bukatun masu mulki sai sun gyaggyara yadda zai dace da son zuciyar masu mulki to kaga waɗannan su ne malaman fada ko malaman gwamnati na uku su ne ulama wa umma su ba wai gwamnati suke wa biyayya ba almajiran suke wa biyayya yana son ya faɗa wani abu amma abin zai ci karo da son zuciyar wani ɗalibinsa ɗalibin nan nasa kuma yana masa wani taimako ko hasafi ko yana masa wata hidima ta gida yana ɗaukar wani ɓangaren nauyin rayuwa yakan tallafa masa wani ba wannan bare ba ɗaliban yake son idan sun taru kar su baje to tun da ko kar su baje bari in rika faɗa masa irin abin da ta ji daɗi dan kar su zuciya su ba zama in na faɗa abin da ba sa so ya ci karo da son zuciya su kila za su dare sakamakon haka sai ya rika ɗan gyaggyara abubuwan dan abi shi to wannan ya zama malaman mutane ba malamin Allah ba malamin ba malamin ba malami akan tafarkin manzon Allah a yau ko idan ka kalli malamai za ka iya ajiye kowanne a wannan ajiye yanzu bayan ka ji wannan ajujuwa inda za a baka malaman kano ko malaman kaduna ko malaman zare ko malaman maiduguri ko malaman kowace duniya za ka iya cewa wani ya dace da aji kaza wani ya dace da aji kaza wani ya dace da aji kaza sai dai a nan gurin kar ka yi zalunci kawai dan kana cin wani malami ka kai shi ajin da bai dace ba kar kuma ka yi zalunci kawai dan kana son wani malami ka kai shi ajin da yake kuma bai dace ba abin da zai fassara maka wannan shine maganganunsa da ayyukansa da yake gudanar da rayuwarsa ina fata mu don haka da yayin wa a takaitan takaicewa yadda tufafi suke a sunna kashi hudu ne dangane da tsawo ko rashin tsawo kashi hudu ne wanda Allah ya nuna mana cikin wani hadisi kamar yadda zamu karanta nan gaba tufafin mummuni ana son shi zanto a tsakiyar kauri wannan shi ne ya dace da sunna ya tsaya a daidai mai tsakiyar kauri riga ce ko wando tsakiyar kauri wannan sunna ke amma yace babu laifi ga abin da yi ƙasa da tsakiyar kauri matukar bai wuce idan sahu ba kaga wannan na biyu ke na uku wanda ya sauka ƙasa da idan sahu bai ja ƙasa ba na hudu wanda ya ja ƙasa. biyun farko sun yi sun halatta su ne daidai biyun karshe sun haramta ba daidai ba ne ba a biyun farko na farkon ya fi dacewa da sunna kana da lada mai yawa idan ka yi shi amma idan tufafi ya yi ƙasa da rabin ƙauri amma bai sauka idan sawu ba to wannan ja'iz ne ya halatta ka tsaya a daidai yadda ya kamata babu wani zunubi da ake bin ka amma idan ya sauka kasa da idan sahu ko da rabi inci ne to kuma kashi da cikin mai haramci za a yi azaba gwargwadon tsawon abin da ya sauka idan ko har ya ga kasa to wannan hukuncin mutum shine Allah ba zai kalle shi ba a ranar tashin kiyama wannan shine bayanin da malamai ko almuhaqqiquna masu bin diddigin dalilai suka yi kowane mutum ka kalle shi zaka ga a wani aji yake cikin azuzuwan nan guda na guda hudu idan mutum ya yi na farko Allah san barka ya dace da sunna yana da lada idan mutum ya yi na biyu ba ya da zunubi manzan Allah ba da lasisi zai iya haka idan mutum ya yi na uku ya shiga cikin haramci idan mutum ya yi wancan na karshe kuma ya shiga haramcin da ya fi na ukun girma ke wannan idan ka tara dalilai da suke magana a kan tufafi dangane da tsawon ko tsawon su tufafin da namiji a haka suke amma ya tufafin ya mace wannan kuma bayani zai zo nan gaba amma dai wannan imam sahih bukhari kaga a kitabul libas ne duk wanda yake so zai je ya bude kitabul libas wanda shi ne kitab na 77 sai ya bibbe da waɗannan babuka yadda ya yi su kuma ya sauka ƙasa ya duba sharhin da imam ibn hajar al-asqalani ya yi yi sauran maganganun malamai to wannan sai ka faɗa mutane gaskiya ba tare da kwana-kwana ba amma wani daga cikin malamai shi abin da yake damunsa dan mai wani ya riga na faɗa idan na ta za a ce na ta abin da wani ya faɗa in wani ya faɗa abu ya riga shi faɗa to ko da gaskiya ne shi kuma sai ya yi inkarin wannan abu ba wai na inkarin abin da bai sani ba dan me wani ya riga shi faɗa dan me wani ya gudu da falalar kafina saboda haka sai ya yi inkari wani kuma shi ba zai iya yin sa tufafi na sunna ba sai ya sa tufafi na son zuciya to idan ya tabbatar da sunna yadda take to za a ce ya yi kaulin bila amalin kamar yadda na faɗa ɗansu gudun kada ce ya yi kaulin bila amalin sai ya rushe mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu jama'a bainal khati'atayn ihdahuma akbar min al-ukhra yanzu ya hada laifuka guda biyu laifin bai aiki da sunna ba laifin kuma ya boye ta laifin farko ya fi sauki laifin na biyu kuma ya fi ya fi muni wani kuma baya son ya saba abin da aka taso a gidansu wani kuma baya son ya saba wa malaminsa wani kuma baya son kaza baya son kaza baya son kaza amma idan Allah ya maka ga mankatar a matsayinka na musulmi sai ka ga cewa baka neman yadda kowa sai wa sai Allah mu lokacin su manzo Allah ce duk wanda ya nemi yardar Allah da fushin mutane yayi abin da mutane ke jin haushi amma Allah na san abu to ubangiji Allah zai yarda da shi kuma zai sa mutane dole su yarda da shi dan Allah ke lankwasa zukatan bayi din amma dukkan wanda ya nemi yardan mutane ta hanyar fusata Allah Allah zai kishi kuma zai sa mutane kuma su yi mai su kishi kwatanta ku gani dukkan malamin da yake adawa da sunnar manzon Allah dukkan malamin da yake koyi gaskiya bayan ya santa mutane ƙara san shi suke ko ƙara fin su suke ku kwatanta dukkan wanda yake kokarin kwatanta gaskiya cikin maganganunsa da ayyukansa yana son ko me zai yi dace da abin da annabi yi gwargwadon takaitaccen iliminsa gwargwadon takaitaccen bayaninsa mutane ƙara san su suke ko ƙara kin su suke wancan saboda wancan hadisin da manzon Allah ya faɗa ne a nan gudun sai ka je ka zama bawan mutane wani ya zama bawan kuɗi wani ya zama bawan sarauta wani ya zama bawan kujerar da yake kai kai kuma ka zama bawan almajiranka ba ka san ka saba musu kar ka faɗa abin da bai daidai ba su tashi suna tsegumi ka san almajiran da tsegumi wani malam ya ce ka sai ta faɗa ba su shekara su yi ta yi ba sai su gaji ba najeriya ce akwai yayi kafin ka gama wannan wani yayin ya abin tattaunawar yi yawa to da haka da an tattauna da kai minti ɗaya minti biyu kyale sun ci gaba da yace me ba dai wanda yake da jarumtar da zai zo ya fuskance ka ce ba haka ba don ubangiji ta Allah ya sama farjini saboda sunnar manzon Allah da kai kauce sunnar manzon Allah farjinin ya kau <laughs> Allah sa mu gani وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال دقى أبو جري شين جابر بن سليم الله تكار الداء قريش قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ناقون متن mutane suna ta ra'ayinsa, ra'ayinsa abinda duk ya faɗa sai mutane su yi muwafaka da shi in ya ce ba haka ba su ce ba haka ba in ya ce haka su ce haka la kulu shay'an illa sadru anhu anhu baya faɗin wata magana face sai sun yi muwafaqa da shi ne sazaru anhu sai sun dace da ra'ayinsa kultu sai nace man haza waye wannan shi lokacin da yake wannan maganar bai musulunta ba bai san annabi ba qalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam au ka roke shi ka shafahu anka sai yayi maka wannan cutar wa idza asabaka amu sanatin idan wata shekara ta fari ta shafe ka fa da ho sai ka roke shi ambata halaka sai ya tsirar da gonarka ko garinka wa idza kunta bi ardi kafrin idan ka kasance a wata ƙasa da ba kowa aw falatin ko cikin sahara fa dallat rahilatuka ka ta gudu ta bata baka san inda take ba fa da ho sai ka roke shi raddaha alayka sai ya dawo maka da ita ga anan gurin duk bai kawo wata magana wato manzo Allah yana tallata masa musulunci kai ne manzo Allah din da ana faɗa ana cewa manzo Allah sai manzo Allah ya samu dama ne ya da da'awa sai ce kwarai ni ne manzo Allah nan da idan ka za same ka shine zai kaza idan ka za same ka shine zai kaza idan ka za same ka shine zai kaza in ma a garin ku ko kauyen ku ko gidan ku kuna da wanda kuke jingina wa amfani ko cuta ba shi ba kuskure ne wannan ana jingina shi ne zuwa ga Allah madaukakin sarki in ma a garin ku kuna ganin akwai wanda shi ke kawo ruwa cikin gumakun ku wannan ba gaskiya bane a fakaice abinda manzo Allah ke faɗa masa kenan wato shi mai da'awa idan ya samu dama na abokin magana babban abin da ake so ga wanda zaka kira ya yadda ya magana da kai idan ya yadda ya magana da kai ma'ana ya bude maka kofofin da'awa bila adadi dan a cikin magana akwai ansa sai kuma ka sake bashi dama duk lokacin da ya tambaya dai sai ka bashi ansa nawa wadan biyar ko shida ya tambaya abu guda daya kai kuma sai ka tambaye shi wanda ya tambaya da wanda dan kai da'awa sai kana sallata masa da'awar ka ya bude ma kofa in har yadda ku kai hira a motar haya ne a kasuwa ne a rumfa ne a makaranta ne ya dan bude maka to ya baka dama ka tallata masa alkhairi to haka ake son dun mu zama mu zama jakadun manzon Allah wajen iya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka samu dama ka yin amfani da ita wannan tabewa ce ko ka yi amfani da ita sun cimma wata manufa taka ta karan kanka ba dan addini ba wannan kuma shi ma ya zama mai tabewa amma ka yi amfani da ita don cimma manufa taka ta wannan shi cimma manufar addini to wannan shine tsira kuma shine rabauta to daga nan mai faru qultu sai na ce da annabi had ilayya had ilayya yi mun wasici mana fada min wani abin da zai amfane ni kala sai manzo Allah ce la tasubbanna ahadan kar ka zagi kowa lafazin zagi shine nakasta wani ta hanyar magana wato ka faɗa abin da zai zubar da mutuncinsa shine zagi ka ce masa farawo ka ce masa dan caca ka ce masa azzalimi ka ce masa mugu ka ce dole ya zo mai zagi ka ce masa dono ka ce masa dai, dole ya zo mai zagi da ka'idar larabci domin asabu shine al'intika ta waye dan adam karka zagi kowa fama sababtu ba'dahu hurran wala adam ce tun daga wannan rana ban taba sai ban taba zagin ko da ko bawa ba tun da manzo Allah ce karka sake zagi ce daga ranar ne ko ban sake zagin kowa ba ko da ko bawa ma'ana mai daraja ko mara daraja kowa na tsare masa mutuncinsa wala ba'iran yace kai ko da raƙumi ban zaga ba wala shatan ko da akuya manzo Allah kuma ya sake cewa wala tahakkaranna min al-ma'ruf shay'an kada ka raina aikin alkhairi komai kankantarsa wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk kuma lalle ka yi magana da dan uwanka musulmi wa anta munbasitun ilayhi wajhuk kana mai sakan masa fuskarka wannan yana ɗaya daga cikin sadaka sakin fuska ga dan uwanka musulmi inna zalika min al-ma'ruf wannan din shi ma yana daga cikin ayyukan alkhairi abinda manzo Allah ke faɗa wancan ba Allah ke sannan yace da shi warfa izaraka ila nisfi saqi daga tufafinka har ya zuwa ga rabin qauri kun ga abinda muka faɗa da su ko fa in abaita in ko kai ka ki ba za ka bar shi a rabin qauri ba fa illaka abaini ka sassauta shi din har ya je daidai idan sawu wa iyyaka wa isbadul izari lalle ka kiyayi tsawaita tufafi kasa da idan sawo fa innaha min al dan haka dan yakan jawo girman kai yakan jawo girman kai ko da yanzu baka da wa inna allaha la yuhibbu al Allah ko baya son girman kai da takama wa in imru'in shatamaka idan wani mutum ya zage ka aw ayyaraka ko kuma ya aibata ka bima ya alamu fika da abin da ya sani game da kai na dangin abin aibatawa fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi kai kar ka aibata shi da abin da ka sani na aibatawa ta tare da shi ma'ana kai shiru ka kyale shi kamar da nake so izana taqassafihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawaye yayi wata kar ka bashi ansa domin yin shiru din ya fi masa takaici sama da bashi ansa an gane ku فإن أيرته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت إذن كي بنزا دشي آه إذن كي ذاك راما بان يزاجيكا to ka sa ya huce kun yi zagayya kai da shi so yake samu matsayi irin naka to sai ya zage ka dan karama ka kun zama daya wa in khallaita ku in ku ya zage ka kai banza da shi ka maza da ya mutu zai je mutu ne da bakin ciki yana jin kai ina ma ka rama shi mai da kun gane fa inna ma wa balu zalika alaihi wanda duk ya aibata ka ko ya zage ka kai kuma baka rama ba azabar wannan zagin za ta koma ne kansa amma idan ka rama ka ka yaye masa wannan azabar rawahu abu daud wa tirmidhi bi isnadin sahih imam abu daud da tirmidhi ya rawaito shi da sanadi sahihi wa qala hadithun hasan sahih kun ga wannan hadisi na abi zurai lalle yana da fa'idoji a ciki sosai da sosai amma mahallin shahid da yake da alaka da babun mishini da yace da shi mai warfa izaraka ila nisfi saki fa in abaita fil alkabain wa in yaka wa isbabul izari fa innaha min al makhila mahallin shahid din muke nan a cikin hadisin dai shi dace da babin da muke magana akai sannan ya nuna wancan mutum ko dai da ko dai ba musulmi bane a lokacin ko kuma a'a musulmi ne amma ya karɓi musulunci a wajen wani wanda ba annabi ba sannan bai taba ganin annabi ba sai a wannan rana. da ya zo gaishe da haka yake cewa waye wannan kaga nuna bai taba ganin annabi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلى يصلي مسبل ازاره يا عند wani mutum yake sallah ya sassauta tufafinsa kasa da idan sawu قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم sai manzo Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi shi da shi izhab fatawadda je kai alwala fa zahaba fatawadda sai tafi ya alwala thumma jaa sannan yazo fa kala yace izhab fatawadda sake tafiya kai alwala fa kala lahu rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzon Allah malaka amartahu an yatawadda thumma sakatta anhu menene dalilin da yasa kace yayi alwala sai kuma kai shiru baka ce komai ba baka ce ba kuma yayi sallah kawai akai alwalar haka kawai qala sai manzo Allah ce innahu kana yusalli huwa musbil izarahu ai yayi sallah ne yana mai sassauta tufafinsa kasa da idan sawu wa inna Allah kabaru yaqbalu salata rajulin musbilin Allah ko baya karban sallar mutumin da ya sassauta tufafinsa kasa da idon sawu to tunda yayi zunubi yanzu ya alwala dan alwala tana ɗaya daga cikin abin da ake kankare zunubi da shi shi yasa ba sharadi bane kuma sai ya maimaita sallah ya sauke nauyi amma babu lada amma alwala kuma ta kankare mai zunubin wannan alamar da sai hatal hadis in hadisin ya inganta abin da yake nuna wake rawahu abu dawud bi isnadin sahihin ala shart muslim haka nawawi yace imam abu dawud ya rawaito shi da da sahihi bisa ga shartin imam muslim to wannan magana cewa bisa ga shartin imam muslim da yawa daga cikin malaman hadisi sun yi masa gyara cewa ba haka bane wannan hadisi da'ifi ne inda hadisin ya inganta to yana nuna dukkan wanda ya ya yi sallah da tufafi kuma tufafin ya sauka kasa da idan sawu to ba za a ba shi ladan sallah ba amma a yanzu sun da hadisin bai inganta ba hukuncin da malamai suka tafi a kai shi ne sallah da tufafi da ya sauka kasa da idan sawu zunubi ne amma hakan bai rufe sallah ba sallar ta inganta ya sake ya sauke wajibi yana da ladan sallarsa zunubin kuma tufafi ya yi kasa da idan sawu shi kuma yana da nan tashin kiyama sai a auna wanne ya fi Wa amma man safadar mawazinuhu hu huwa fi isi tarabi wa amma man khaffar hu fa ummuhu hawiya malamai suka ce ababan da ake hana mutum iri biyu ne ko dai ababan da dama an hana ka su a cikin sallah da wajen sallah to irin su dan kayi su a cikin sallah ba sa rushe sallah sai dai kuma zulubin yin su yana nan a rubuce mala'iku su rubuta amma irin abin da an hana ka yin sa a cikin sallah kadai to kuma sai kai shi a cikin sallah to wannan abin yayi ne ya rushe sallah yanzu izar ka sake shi kasa da idan sawu wando ka sake shi kasa da idan sawu an hana ka yin wannan a cikin sallah da komai wajen sallah sanya tufafi mai hoto hoto na kyamara ko hoto na zane na abin da yake mai rai mutum ko dabba wannan sanya shi cikin sallah da wajen sallah duk menene ne haramun to irin wannan in kai sallah da shi ba a cewa sallar ba ta yi ba ta yi zunubinka na wannan saban kuma yana mai yana amma irin abin da dama an hana ka yi shi a cikin sallah to sai ka yi shi a cikin sallah da ganganci kana cikin sani to wanda abin ya yi ta rushe sallah kamar yanzu zance an hana mutum yin zance amma an hana shi ne a wajen sallah a a cikin sallah aka hana mutum zance sai mutum yana sallah kuma yana surutu sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta rushe gaba ɗaya ba ta to wannan shi ita malamai ke bayarwa wa an qais bin wa ayn qais bin bishr ni taghlubi abi taghlibi قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء أنكروا حديثي دل قيس ابن بشر التغلبي يتي أخبرني أبي shine bishr at-taghlibi ya bani labari wa kana jalisan li abi darda ya kasance abin abokin zama ne na abu darda ɗaya daga cikin sahabban cikin kasar Syria da can akwai wani mutum wanda yana cikin sahabban manzon Allah yuqalu lahu ibn al-hanzaliyya sunansa kenan ibn al-hanzaliyya wa kana rajulan mutawahhidan mutum ne wanda ke son kadaici baya samawa da mutane dan yana son zama lafiya baya so wani ya bata masa ko ya bata wa ne ana cin nawa yana yin ababen da za su amfane shi na duniya sa ko na addinin sa qalla ma yujalisun nas kadan ne zaka samu ya zauna da mutane inna ma huwa salatun abinda ke hada shi da mutane kadai sallah fa iza faraga idan ya kammala sallah fa inna ma huwa tasbihun wa takbir dan abin da ke sa ya zauna cikin mutane a wurin da aka yi sallah kabarbari da tasbihi hatta ya ati ya ahlahu nan da kuma sai tashi ya tafi gida wajen iyalinsa baya hirar bakin benci baya hirar wajen mai jayi da dandalin mai tsire da waye a yi tsirage mutane ana cin nama mutane ana hayaniya a yi zancen siyasa a yi na kwallo a yi na kasuwa an kama wani an ɗaura wani wani ya canza mota wani ya saki matarsa wani ya auro wani ya yi na uku duk mai shafi cikin wannan ya sake ta me ya shafe ka ya auro ta uku me ya shafe ta ya auro ta hudu ya canja mota bai canja ba ya tashi ya koma Abuja ya koma Lagos ya dawo daga Lagos duk me ya shafe ka a cikin wannan Allah zai tambaye ka na ran tashin kiyama me yasa wani ya aure me yasa wani ya saki matarsa zai tambaye ka na ran tashin kiyama me yasa wani ya koma Abuja da zama ko ya dawo zai tambaye ka na ran tashin kiyama me yasa wani ya tashi daga cikin loko ya koma GRA za a tambaye ka ne me yasa yana zaune GRA kuma sannan ya koma cikin gari waye zai tambaye ka wannan amma sai ka shiga abin da bai shafe ka ba wani ya canza mota a bashi ne ba bashi bane ya biya rabi bai biya rabi ba wani yana hawa mota da ya dawo kan mashin dan girman Allah duk bai shafi mutane akan wannan amma wannan fa ita ce musibar da muke ciki sai mu na kasuwa ba ciniki a madadin mai zikiri ko karatun Qur'ani sai ko mu shiga wannan zanta ga rashin ciniki ga shiga haƙƙin mutane zulumatun ba'daha fawqa ba'dikin kenan wannan babbar musiba ce wallahi ya kamata mu koyi kame bakin mu daga lokacin da duk ake wannan hayanar ka kame bakin ka ka tashi ka koma rufarka ka tashi ka koma kasuwarka bude qur'ani ka yi nazari bude riyadu salihin da darasin baka ka yi nazari bude bukhari bude abu dawud bude muslim bude dawud abu dawud bude mutane ma malik ka yi nazarin waɗansu darussa da kake yi sa ka ji raya harshen ka da zikirin ubangiji yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kanka abin da ya dace yi umarni bil ma'ruf wa nahyi anil munkar amma duk waɗannan ababen sun yi mana karanci sai shiga haƙƙin mutane duk wanda ya yi wani abu kana son ka san me yi in baka sani ba kuma sai ka kirkiro sai ka yi ƙarya me ya shafi ka a ciki kai wallahi mana cikin musiba ka duba wannan mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba yadda rayuwarsa take kallama yujalisun na kaɗan ne yake zama tare da mutane inna ma huwa Salatu. abin da ke hada shi da mutane ya zo a yi sallar jami'i kaga ba za ka je gida ba ka je ka shiga kalwa dole ka fito a yi sallar jami'i don sallar jami'i wajibi ce fa iza faraga idan ya kammala sallah fa inna ma huwa tasbihun wa takbir abin da yake shigaltuwa da shi kenan tasbihi da kabarbari shi yake shigaltuwa da shi hatta ya'ti ahlahu hatta ya'ti ahlahu sannan ya je wajen iyalinsa fa marra bina wa nahnu inda abi darda sai wannan mutum ya wuce muna zaune wurin abu darda fa qala lahu abu darda sai abu darda ya kira shi sai da shi kalimatan tanfa'una wala tadurruk faɗa mana wata kalma da za ta yi mana amfani kai ko ba za ta cutar da kai ba sai idan an ga mutum yana da kamewa yana da ta tsoron Allah ya dan fifi ya dan dara sauran to sai a rika neman nasiha daga bakinsa dan tsoron Allah sai sa zai faɗa ma gaskiya ba zai ba za ka masa kwaljini bai maka wani koyi koyi zai faɗi gaskiya kuma ka duba yadda sahabbai suke zo faɗa mana abin da zai amfane mu ba zo ka kawo mana gulmar suwa ne ba faɗa mana kalimatan tanfa'una wala tadur ma'ana kullana kalimatan tanfa'una afina kalimatan tanfa'una wala tadur amma sai kawo huwalan bihi din wannan da fi'ili da fa'il din ana kaddara su gaba ɗaya faɗa mana wata kalmar da mu za ta yi mana amfani kai kuma ba za ta cutar da kai ba dan Allah yau wa yake zama a wani majalisi ya duba ya ga duk kalmar da zai faɗa na farko za ta yi wa wanda zai faɗa amfani kuma shi ba za su cuce shi ba wannan ke nuna fikihun sahabbai game da addini ba fikihun alwala da taimama ba fikihun addini bi akmalihi da alwala da taimama da tsarki da wankan janaba da haila da ɗabi'a da mu'amala da aƙida da tauhidi da zamantakewa fikihun addini kenan wanda manzo Allah roƙo Abdullahi dan Abbas Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wanda manzo Allah ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din mutum ya fahimci addini bi akmalihi shari'atan wa aqidatan mu'amalatan wa akhlaqan adaban wa shama'il komai ya fahimta na addini qala sai ce shi wannan mutum ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sariyatan kaga duk abin da zaka faɗa mutane mai tsada bayan maganar manzon Allah yake kai tsaye ana cewa faɗa mana kalmar da za ta amfane mu bai bude wani sai sai kawai dauko rayuwar gidan lokacin annabta yace ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan manzon Allah ya aika da wata karamar runduna ta yaki ya aika da ita faqadimat sai rundunar ta je ta dawo faja'a rajulun minhum sai wani mutum cikin rundunar da aka tura ya zo فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزونا مجلس عند النبي كي زما أتكي فقال لرجل إلى جنبه سيفتا ونمتن دكي جيفنسا wato shi wannan da ya dawo daga yakin ya kallo ni da ke zaune a gefensa ya ce da shi laura aitana hinal ta kaina na hannu wal ado ina ma a ce ka gan lokacin da muka haɗu mu abokanan adawa ake gumurzu ya je yakin yake faɗawa wanda bai je ba irin gwagwarmayar da aka yi a fagen fama fahamala da fulanun wa ana wane ya kai hari ya kai suka da mashi wato yana faɗin jarantar da wani cikin sahabbai fakala har ma ya da wani daga cikin kafirai khudha ne karbi kyautar bashi daga wajena ya cilla masa shi karbi kyauta wadda ba ta bukatar jazakallahu khairan wa ana al-ghulam al-ghifari ni ne dai ɗan ƙabilar zifar kar kyautar mashi ya jefa kafiri to ana sa haka a cikin yaki saboda wannan ɗin kakan sa sauran sojoji su samu ƙwarin gwiwa abokanan adawa kuma su razana ana yaƙi ana kabbara ana zikiri ana faɗin waɗansu maganganu waɗanda suke tsuma mutum eh, wannan duk ana buƙatar haka wajen yaƙi ana kirari ka yi kirari kuka kira da wani bardai. mu muke tare da suwa da suwa ne mu ne madaura maza abokin adawa duk ya rikice yana ganin ka kamar ba wani abin nan ba amma kana mu ne madaura maza idan an gama sai dai an gudu ya halaka ai wannan alfaharin a wajen yaki khuzha minni wa adal gulabul gifari wa zai mutum kaifa tara fi qawlihi yace me ra'ayinka game da wannan magana da yayi ana wajen yaƙi jihadi na musulunci mutum yana alfahari da gidansu da kabilarsa cewa ni ne ɗan kabilar kaza sai ni bahaushen asali ko bulatanin usuli ko sai ni zurriyar gidan suwa ne <laughs> mutum ya faɗi wannan a fagen fama mai ra'ayin ka gaba da shi ya rusa aikinsa ko kuwa kala sai wanda aka ba fatawa da yace ma urahu illa qad batala ajru yace wallahi ba abin da nake zaton sa face aikin sa ya rushe me kuma wajen yake zai rika cewa shine dan gidan wani jikan wani ina ganin kawai aikin sa ya rushe fa sama abi zalika akhar sai kuma wani ya ji wannan maganar da wancan ya faɗa fa qala ma ara bi zalika ba yace ni ko ina ganin babu wani laifi dan mutum ya faɗa haka a fagen yaki fatanaza'a sai suka yi ja'in ja wannan ya faɗi dalilin sa da yake nuna aikin ya lalace wancan ya faɗi dalilin sa da ke nuna aikin bai lalace ba kaga anan sahabbai suna tattaunawa ne akan kasuwar lahira me za a samu lada me za a samu zunubi kowa na kokarin kawo dalilinsa dan me madrasar mu ba za su zama haka ba ba dan alfahari ba dan ka kure ne ko dan in kure ka a'a in kawo abin da baka sani ba ka kawo wanda na sani ka kawo wanda ban sani ba kai ka karu da ni ne in karu da kai ba tare da alfahari ko tayar da jijiyar waya ko rigima ba za'a sai suka ja in ja hatta a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ji tunda manzan Allah ya ji ai kenan kuma an je kotun koli daga baya kuma babu wani afilin da za a yi fa kana sai manzan Allah ce subhanallah yana mamaki abun mamaki akan yi tasbihi don nuna mamaki subhanallah abun mamaki la ba'asa an yu'jara wa yuhmad ya ai babu laifi mutum a bashi lada kuma ya samu yabon mutane dan ya yabi kansa Allah zai iya hada masa tsakanin wannan da gome lada yana nufin a fagen yaki fara'aitu abad darda'i shi wannan bishir at-tagalbi ce sai naga abu darda'i surba bi zalika yayi alfahari da jin wannan labari da wancan ya kawo daga bakin maza Allah cewa ashe a fagen fama idan kai kurari irin wanda inda a zaman gida ne kai za a rubuta maka zunubi a fagen yaki kuma lada ma za ka samu matukar niyyar ka tana nan kayi haka da razana kafirai dan shi wannan kurarin na sa kafirai su ji haushi shi kuma ka ba kafirai haushi ɗaya ne daga cikin ababen da ake nema a shar'ance wala yaqauna mawqi'an yaghizul kuffara ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ma'ana ba wani wata matsaya da za su tsaya babu wata mataka da za su tattakala wanda take za ta da kafirai face shi an ba su lada a ciki duk abin da zaka ka ba shi haushi to za a baka lada wal yajidu fikum ghilza jahad al-kuffar wal munafiqin wa ghaluz alaihim to wannan al-ghilza din za ta kasance da makami za ta kasance da baki za ta kasance da wata cin nasara da kai wadda kafiri zai jawo shi kul mun tubi gazikum inna allaha alimun bi zati sudur dan so in tamsasukum hasanatun tasukum wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaydukum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit Dan haka a fagen fama ana bukatar haka a wajen yan adawa ana bukatar haka ko gama kuka da su a wani waje kai kana tare da ba sai ka tambaya kai kuke ce ai gaskiya kun mutu ai dan da muke da su ba za su lissafa ba haba wa ku din me eh, sai wani gaskiya cikin sai ruwa to idan kai wannan ka samu nasarar yaki yanzu ƙarar sai za ka yi da saura duk lokacin da abokin adawar ka yi firgita da kai to ya baka damar rabin nasara a hannunka ka cike ya cike ya baka yanzu rabi za ka ƙarasa amma in yanzu da cikakken ƙwarin gwiwa kai kana labo labo da kai a wannan ba ta bane ba wannan ba ba bane musulmi ba ya da rauni musulmi ba ya da tsoro musulmi ba dan takarar fada bane ko dan ta'adda a'a musulmi ta wani gefen zuma ce ta wani gefen kuma madaci ne akwai inda yake zama zuma akwai inda yake zama madaci kowane Allah zai da nasa amu to wannan haka ake bukata mutum ya zama zanto wani araha lubus-lubus karkatacciyar kuka kowa ya hauka idza khatabahum al-jahilun qalu salama ba yi kai idza khatabahum al-kuffaru ba kafirai za su yi muku taba ka ce qalu salama wannan dole ku in ce in ce amma khatabahum al-jahilun musulmi ne dan wanka ya muka wata to wannan dama an ce karkara mu wata daga ka kyale shi amma wani zo zai yaƙi addinin ka kuma shi na sai ka ce qalu salama kamar ka fahimci arba'i da suke ba to me ya faru daga nan wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilayhi sai abu darda ya rika daga kansa zuwa ga wannan mutum wai kula yana cewa a anta sami'ta bi zalika min rasulullah kai ka ji hakan daga bakin manzon Allah kai da kunnanka ka ji manzon Allah ya ce la ba'asa an yi ujara wa yuhmad ba laifi mutum ya samu lada kuma a yabe shi ka ji wannan daga bakin manzon Allah fa ya kulu na amshi kuma ce kwarai da gaske Na ji da na. fa ma za la yu'idu alaihi abu darda bai gushe ba yana maimaita wannan bawan Allah wannan kalma a anta same ta humi rasulullah hatta inni la aqulu har sai ni da nake jin su na rika cewa la yaburkanna ala rukbatihi mai yiwa tun yana tsaye yana ce masa ka ji daga bakin manzan Allah bisa ka tabbata na cewa kwarai na ji ka ji har sai da na yi tsammani kila zai je ya gurfana kan gwiwoyinsa kusa da shi ya yi masa wannan tambayar da idan ya samu tabbaci yanzu da an yi tausi ko dai yana son ya samu tabbaci ne kaji yana cewa eh na ji kaji ko kuma yana son yadda na gamsu karami mai ta sauran ba su ji karami mai ta sauran su ji dan mutum na yin tambaya dan kansa ko ya tambaya dan wannan sa qala fa marra bina yawman wannan in jabisir a tagalibi yace sai kuma wannan mutum ya sake zuwa wata rana zai wuce fa qala lahu abu darda sai abu darda ya sake cewa da shi kalimatan tanfa'una wala tadurru fada mana wata kalma mana wadda za ta amfane mu kai ba za ta cutar da kai ba qala sai ce qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai wallahi sahabbai sun more motsi ka dan qala rasulullahi motsi ka dan qala rasulullahi ai ba alkhairi a wurin majalisi ana ta kala rasulullahi kuna cewa me ba abin da ya fi wannan daɗi. yanzu kamar yadda rumfar kasuwar ka ta zanto motsi ka na taɓa jin wani hadisi da aka ce manzan Allah ya ce duk jama'a da za su yi na taɓa jin wani hadisi manzan Allah ya ce kamar yadda wannan shine abin hira a dandalin ka a wurin kantin ka a wurin sana'ar ka yanzu ba zan majalisin alkhairi ba ka buɗewa mutane kofar samun lada ta hanyar yawaita salati ga annabi kai ma kuma ka mayar da wurin ka albarka ta sauka don saboda yawaita salati ga annabi akwai abin da ya fi wannan daji tsakanin ku da Allah to amma dan me zaka mai da dalilin ka wurin sana'ar kai zanto wajen yi da mutane wajen zagi mutane wajen cin mutuncin mutane wajen yi wa mutane hisabi daga nan tun kafin a je kiyama ka kai wani wuta ka kai wani aljanna wani ka aje shi a tozon la'arafi kai inda ina ka samu wannan ilimin da zaka yi wannan bayani kalimatan na wala ta tadurru qala sai yace qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah yace da mu al mumtiqu al dukkan wanda ya tara dawaki yake ciyar da su ya sai harawa ya sai dusa ya sayo magani ya yi musu allura su yi karfi ana kai kawo da su wannan mutum matsayinsa kalbasit yadahu bis sadaka, kamar mutumin da kawai ya mika hannunsa yana ta bada sadaka ne la yaqbuduha baya janye hannun 24 hours kawai bayar yake to shi ne hukuncin wanda ya turke doki yana ciyar da shi don jiran ko ta kwanan jihadi don ɗaukakar musulunci don a wancan lokaci ba abin hawan da ya wuce mai doki to a yau idan ka turke wani abin da kana ko ta kwanan jihadi na addinin musulunci hukuncin ka hukuncin wancan duk abin da ka san shi zai amfanar wajen jihadin musulunci sai kai tanadinsa ko ka tanadan wa musulmi shi ka ajiye shi ba fatan zuwan ranar ake ba amma in ta zo kuma za a gamu sannan kuma ba a fafa gora a ranar tafiya ba a tanadi a ranar da za a tafi ana yawa garin tafiya tun ake yin tanadi to sai kai tanadi bisa ga ka'idar wa'a'id dunahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhu wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa an tula sai kai wannan da tanadin duk abin da ka san ana iya yin jihadi da shi sai ka da shi malamai suka ce ana sa ran za ka samu ladan kamar wanda kullum ka miƙa hannunka sarka kake hannun baya dawowa kawai a miƙe ke kana ta bayarwa irin yadda mutum idan ya ɗaure doki don jihadi haka zai samu kai ma in ka turke ka ajiye ka tanadi ka kintsu wani abin da za a iya jihadi da shi in jihadin ya kama na ce ba a fatan zuwan jihadi maza Allah ce la tatamannu liqa al adu ku daina fatan Allah hada mu da abokanan adawa ku daina wannan fatan wa sallallahu al ku roki Allah waraka amma fa idza laqitumuhum fasbiru yan an hadu to ku yi hakuri ku jure wa alamu anna al tahta zilal suyu ku sani aljanna tana karkashin inuwar takobi ne idan takobi na maka inuwa to alamar zaka shiga aljanna ana kawo sara ka kauce ba ta yi maka inuwa ba kafin ta wuce <laughs> eh, an yi harbi ka duka ya wuce ah, shi ma harsashin ba ya maka inuwa ba kafin ya wuce ko da gurgudan kyautar ido ne ko gurgudan saurin walƙiya ya dai maka inuwa to wannan shi ne tiket ɗin shiga aljanna wa alamu anna aljannata tahta zilal suyu ba ma fadan Allah hada mu da abokan adawa fata muke a zauna lafiya amma in ranar haduwa ta zo to kuma sai a yaya sai a haɗu to kuma tun da an san ranar haduwa za ta iya zuwa to kuma sai a zauna haka ba tanadi sai ranar zuwan ranar haduwa za a yi tanadi za a yi tanadi shi tanadi na jihadi ba wai tayar da zaune tsaye bane ba a'a shine ma abin da ke tabbatar da zaman lafiya dai idan abokin adawar ka ya san kana da tanadi ba zai taba ka ba amma idan ya san kwanta na ɗin ne kai to shine zai tsokane ka to a nan gurin da ka yi tanadi a zauna lafiya da ka ƙi tanadi kullum a tsokane ka ana fada wanne ya fi har ka yi tanadi ina da kun fahimci yara sosai na yi muku baki da wasu libabu abin da ya rage المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر sai kuma ya sake wucewa wata rana mu muna zaune kaga shi baya zuwa majalisin ya zauna dan shi da ma an ce in haɗu kamsu salawatu dai ya zauna ya zikiri kuma kafin abin da ya tashi ya tafi gida wajen iyalinsa ko dan harkokinsa wato baya shiga cikin sabgogin mutane sai gashi wata rana ya zo wuce fa qala lahu abu darda abu darda ya sake cewa da shi kalimatan tanfa'una wa la tadurru zo ka mu wata kalmar da za ta yi mana amfani kai kuwa ba za ta cuce ka ba dan ka faɗe ta qala sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره وترانا من ذن الله منا زوني سيبوك جاتي نعم الرجل ما دلا دمتم و خريم الأسدي خريم الأسدي سونا متمن كينا ما دلا دسي laula tulu jummatihi in ba dan tsawon gashinsa ba wa isbalu izarihi da kuma yadda yake barin tufafinsa kasa da zawo ba dan wannan ba dama da Allah da shi <laughs> mahallu shahid na cikin hadisin manzon Allah ya yabo wani mutum amma sai ya ce me kawo cikas tsawon gashinsa da kome tsawon tufafinsa isbalu izarihi to me wannan ke nufi malamai suka ce aljumma shine gashi da ka idan mutum ya sake shi zai iya kawowa kan kafaɗa to ita ce zumma to wannan ba daidai bane a musulunci duk yadda gashin ka zai tsawo kar ka bari ya sauko kan kafaɗa ko dama bakacin fata ban tsammanin a ku wanda gashin su ne ita ana magana da da laraba ne ko masu gashi irin wannan saboda me tsawaita gashin ya zo to har zai kai kafaɗa kamanceceniya da mata ne tunda su ake son su tsawaita gashi kai kuma namiji ka yi me? ka rage naka don haka a nan gurin kun gani tsawon gashi wannan siffa ce tawa ta mace shi yasa waɗansu suke bambanta sadakin mai gashi da yawa da wadda ba ta da gashi da yawa don gashi ɗin daga cikin kwalliyar ya mace a ce ai tana da gashi akwai irin abokananmu da muka karatu da su a saudiya ka san su da wuya ka ga budurwar don kullum za ta fito a cikin hijabi take ba bambanci tsakanin mai aure da mara aure idan mutum ya tashi neman aure kafin ya fara ganin ta shi da kansa a yadda ya yi magana yakan nemi amintacciya ne cikin yan uwansa ko mahaifiyarsa ko kakarsa ko yarsa ko kanwarsa da je gidan su wani ta gano masa ita lokacin da ta yi kwalliya tana zaman gida a sake to suke cewa daga cikin abin da shi ne idan an faɗa ma za ka ji ka nutsu da ita za a ce ai tana da tsawon gashi sai ai to ɗaya kenan tana da wushiriya biyu kenan tana da sai a yi ta lissafa sauran kuma ya ji daidai bukatunsa ko wani mutum ai dandanansa daban game da yamace ko abin da yake so daban game da yamace mahallin shahid dai a nan gurin shine tsawon gashi ya uwa sifa ce ta ta mata idan namiji ya tsawaita gashinsa yayi mai kamar ce ne ya da mace shi sa manzon Allah ce lalla tulu dummatihi na ma zai rage gashin kansa kare zo da yawa kuma na faɗa muku tsawon da yake zama aibi shine tsawon da inda gashin zai sauka ƙasa to zai taɓa mai kafaɗa faɗa to wannan haramun ne ga namiji lalle ne ya shi ko da mu bakajen fata da gashin mu yawanci dama a ko yake a tsaye ba wai kasa yake yawa ba amma ayyukan yi tsawon da inda za a miƙar da shi zai iya hawa kan nan to ya zama haramun sai ka rage shi ba ta akai kai farko ba a ka bar gashi akan ka wannan kwalliya ce kamar da namiji amma ya tsawo ya zama haramun ita ko mace ba a yi mata iyaka ba dangane da mai tsawonsa ita kuma ta yanke to shine ya zama muni kaga yanzu da dama daga cikin matayen mu saboda koyi da turawa sun fito da salon yanke gashi daban-daban sai su ma 'yan matan mu suke zuwa ko matan mu su je a yanke musu gashi tana da gashin da 'yan ta sake shi har kan kafadarta har gadon bayanta amma sai a je a yanyanke shi ta yadda kawai zai tsaya a daidai kunne ta dan sake shi haka kawai dan ta ga an nuna wata arniya a wata majalla ko a gidan talabijin tana labarai ita ma ta yi shi ita ma sai ta dauki wannan ah, style din wai shi kenan wai burgewa ne waɗansu ko matan arna sai su yanke daidai nan gurin wai sha'awa suke su san ko irin yadda da miji ke yi rashin mutunci da girman Allah wannan kuma ya abin wato shi mai sanko ɗin ba da ya san yadda zai yi ya ɓoye ba sai koyi kayan sa ba ai larura ce sanko ban tsammanin ado ne to kuma wai ita ma wai ita ba ƙwan za a yi ba amma duk sai a rarrage shi a reɗe gashi da nan gaba sai kasance na bayan yi tudu nan gaban babu shi kaga kaga duk waɗannan matan arna suke wannan kafirai sai kuma yan matanmu ko matanmu saboda tasirantuwa da al'ada ta turai da karatun boko wadansu sai suka ɗaukan wannan shirman sai suka ɗaukan wannan shirman to kai kuma namiji za zaka tsawaita gashi kaga su kuma yadda suke sai namiji ya tsawaita gashi har ya kitso to kaga wannan kamancece ne yace da mai da ya mace idan mace ta yi kama da namiji ta yi kamancece ne da namiji ta yi mai ta yi haramu idan namiji ya yi kamancece ne da ya mace ba shi ma ya yi amma cikin su wafi girman laifi namijin da zai kama da mace suka ce domin mace akwai nau'i na tawaya ta tare da ita inda za a kwatanta da namiji Allah ya fifita ɗan namiji a kanta amma idan lokacin da ke nan mace take yunkurin zama ɗan namiji kamar tana kokarin ta samu mai nau'i na kamala irin tashi amma idan ɗan namiji ya yi kokarin zama mace shi ko me yake son yayi tawaya ya samu kamala sai ya yi sha'awar mai tawaya suka ce matsayinsa matsayin wanda Allah ya jarraba ba ya da kafa yana tafiya ko yana jan gindi ko yana rarrafe kai mai kafa sai ka ganshi sai ka ce kai rarrafen nan naka da jan gindi na burge ni sai ka zauna ka ja gindi ko ka zauna ka yi rarrafe me matsayinka wala ajabun annan nisa'a tarajjalat walakinna ta'anisar rijali ujabu haka wani mai hikima ce ni ban yi mamaki ba idan mace ta yi yunkurin ta zama ɗa namiji su suna sun samu kama da sani amma abin da zai daure min kai ya jefa na cikin kogin mamaki da namiji ya kokowar da wa'ya mace duk abin da duniyar turai yau take so ta ɗora mutane a kai don me cewa kai so da awarsa yanzu lalle a daidaita tsakanin maza da me da mata daidaita tsakanin mabambanta guda biyu zalunci ne domin a daidaitawar mai ake so a yi shin namijin ake son a sauko ƙasa da shi dawo mace ko matar ce ake son a da ta ta zanto daidai da namiji dole ɗan biyu zai faru ko dai shi namijin ya sassauto yawa ƙasa ya sa jambaki ya shafa hoda ya rinka magana yana fari yana rashin mutunci yana su doka da shi ke da ya sauko ƙasa ko kuma ita macen ta zazzare ido ta je ta yi ta wasa da motsa jiki da ɗaukar kayan nauyi hannunta ya murmurɗe gwiwa ta mummurɗe a ga cibiyoyin rudu-rudu to duk da haka kuma za a zo ba ta da gemu ba ta da gashin baki ta waya dai tana nan har yanzu ya rage na ko dai su yi mata gashin bakin aro irin na roba ko su yi mata gemun aro irin na roba don ta kamo ɗa namiji ta murɗe ta yi dukkan wani exercise da za ta yi tana magana tana zazzare ido ta busar da makoshinta tana irin ba dama babu yanda za a yi da namiji yana can a matsayin sa ita kuma tana nan a matsayin ta mace babu yadda za a yi ta kamo da namiji Allah ya riga ya bambanta siffar da ɗabi'ar da halayyar da dirin jikin da zubin gaban da aka yi duk ba ɗaya bane ba babu yadda za a yi ka zo ka ce kuma su kama yadda su ko wando na ɗan namiji daban na mace daban duk namijin da ya je telan mata ta ɗan kashi za ta yi masa wando irin na matarsa wannan su zai masa yawa daga kugu duk matar da ta je za a ɗinka mata wando irin namijinta ita kuma zai mata mai zai mata kaɗan ƙugun ba ɗaya ba ne ba to ya za a yi haka abinda kai ado ne a wurin ka muni ne a wurin ya mace abinda muni a ado ne a wurin ya mace muni ne a wurin ka haka fa Allah ya bambanta mu kai yanzu ado ne a wurin ka kai karfi kai babban murya dan kai za ka yi kiran sallah in lokacin sallah ya kama kai ne za ka yi kururuwar jihadi in za a fita yaki ita ko mace adalta shine ta yi tsire da yan murya shine cinyewa ga ya mace duk matar da ta yi babban murya ka tashi neman aure ka nemo ta ga sarkin sallah a an ba ga sarkin sallah a ba kururuwa ake ba ma'ana kana bukatar siririyar murya da ita ta kwantar maka da hankali sai sai katon makoshi da babban murya kai yanzu ka yi gashi a fuskar ka gashin baki da gemu ado ne dan Allah duk wanda ya auri mace amarya sai aka yi masa ta dare shafa ya jige mu zai tsaya wallahi ba wanda zai tsaya ko Allah ya bambanta mu kai yanzu a ganka a tsaye haka sama da ƙasa ba bambanci shine cinyewa wurin ka kai dirdir ita ko mace dole ne sai kugunta ya faɗi kafin ta cinye da zaran ta tafi haka miƙe kamar sandar farwaya to kuma cinyewa ne wurin ka. dukkan waɗannan ababai ne ga su a zahiri ɗan adam yana kallo to don me sai wani zo ce sai an daidaita ai ƙarya ke duk wanda ce za a daidaita ƙarya ke kuma duk wannan magana da turawa suke fa ƙarya suke ba su daidaita ba a can gurin ka je ka duba majalisar congress ta america ka ka ka duba majalisar tije ka duba waye adadin wakilai maza da mata matan ba su kai ɗaya cikin goma ba na adadin sauran wakilai mana idan ana da mutane ɗari mata ba su kai goma ba to ina maganar daidaitawa idan muna son za a daidaita sai a yi 50-50 ka je parliament na ingila adadin wakilai maza da wakilan mata matan ba su kai goma cikin ɗari ba idan ana daidaita sai ana sa daidaita sai a yi 50-50 to ko sai a zo kuma sai ta shi suna faɗin abin da babu shi ba zai yiwu ba to Allah gane da matan su su gane wannan mata suna da kima suna da daraja so da addinin musulunci ya musu maza suna da tasu amma ba a cewa a daidaita sai ya ce mai babbalar ga zalika kuraiman da labarin ya je wajen kuraim cewa manzan Allah ya ce ni'imar rajulu kuraimun asadi laula tulu jummatihi wa isbaru izarihi babbalar ga zalika kuraiman labarin ya yi saurin kuraim sai ya ce mai fa'ajjala sai ya gaggawa fa aka da shafaratan ya je ɗauki wuka ko aska fa qata'a biha jummatahu ya yanke gashinsa da ya tsawo wanda yake sauka zuwa kan kafada ya ta yanke shi ila uzunihi har sai da gashinsa ya dawo daidai kunnuwansa kaga kenan da yayi mai ƙasa da kunne har sai da ya dawo daidai kunne wa rafa izarahu sannan ya yanke kwardallansa ya daga shi sama ila an safi saƙaihi ya zuwa rabin ƙaurinsa sun mamar rabina yauman sannan wannan mutumin ya sake wucewa wata rana faƙali lahu abu darda abu darda ya sake cewa kalimatan tanfa'una wala tadurru bawan Allah abin nan da ka saba faɗa mana kalmar da za ta amfani wa ba za ta cutar da kai ba qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah wata rana muna kan hanyar dawowa daga tafiya yana cewa da sahabbai innakum qadimuna ala ikhwanikum kufa kuna dab da shiga gari dan ku hada da yan uwanku an dawo daga tafiya fa aslihu rihalakum ku gyara ku gyara dabbobinku da kuke kai wa aslihu libasakum ku gyara tufafinku a karkade kura a wanke a gyara a shiga gari da kwalliya hatta ta takunu ka annakum shamatun finnas har ya kasance ku din kamar ku ne ado ga sauran mutane shama wani kyalle ne akan kuma tu. wanda idan idan mutum yana da shi kamar sai ya zanto shi ne yake jan hankalin mai kallonsa sama da mai sauran ragowar jiki to kuma ku yi kwalliya in za ku shiga gari kun dawo daga tafiya don ku zanto kuna jan hankali sama da wanda yake cikin gari a nan gurin manzan Allah na nuna ladabin dawowa daga tafiya a wancan lokaci sukan yi tafiya a kan rakumi ko a kan doki ko a ƙasa galibi kuma tun da cikin sahara ne za ka dawo ga datti ga ƙura gashin kanka ya rikirkice dabbar kama ma ta yi datti mashin fudin dabbar kama ma ya yi datti sai maza Allah ce to idan kuna dab da shiga gari sai a tsaya sai a gyaggyara jiki a gyara tufafi a wanke a gyara kai a taje kai a yi kum a yi komai da komai a shiga gari cikin ado kowa je cikin iyalinsa cikin kwalliya da ado wannan na daga cikin ladabin tafiya idan ka dawo duk irin wahalar da kai inda hali in zai samu duk irin yadda ka ji gata kar je gidanka a gajiye ta kis kar ka je gidanka kana wari kar je gidanka ka hada gumi kana warin hamata idan akwai hali nemo wani gidan wanka nemo wani wuri da zaka tsaya ka bushe ka gyara a sanaki ka gyara kanka inda hali ka ɗauko turare ka fesa ka je gida dama akwai masallaci kusa da kai shiga kai sallar nafila raka'a biyu sunnar dawowa daga tafiya kenan kaga kayi zikiri kayi ambatan Allah a cikin sallah suke nan sai ka zo gida assalamu alaikum wa rahmatullahi da kyakkyawan murya a kharij al huruf na fita to su ma yan gida a su ma sun yi wani tanadi kai ma kuma ka zo a tanadi ba shi kenan ba amma da <laughs> mutum yana da ka duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake da dadi irin addinin musulunci da an fahimci. shi babu abin da manzo Allah ya rige zai amfana al'umma face sai da ya faɗa mata shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna Allah la yuhibbul fuhus manzo Allah ya ci gaba da cewa ubangiji ta'ala baya san alfasha ita ce dukkan wata mummunar magana ko mummunar ɗabi'a alfahush shine alqubuhu a cikin larabci wala tafahus baya san mutum ya rinka takarar alfasha shi da sauran mutane wani ya zagi kai ma kai zagi wani ya ba'a ma kai ba'a wani ya rufin kirki ma kai kaga ba halinka ka bane amma kana kokarin ka saba kan kai idan kaga wani yayi yadda wancan halinsa ne manzon Allah ya ce Allah baya so to haka wanda zai kokarin kwaikwaya a wajen wani ma ko manzon Allah baya son haka rawahu abu dawud bi isnadin hasanin abu dawud ya shi da sanadi hasan illa qais ibn bishr fahtalafu fi tawthiqihi wa tad'ifihi amma an yi magana dangane da qais ibn bishr wanda shi tabi'i ne wato ko kuma ɗaya ne daga cikin tabi'i ko tabi'ut tabi'in wanda shi rawato hadisi a wurin babansa Bishir at tagalibi wanda shi kuma abokin zaman Abu Darda'i ne to shi an yi sabani fi tawthiqihi wajen cewa shin amintaccen mutum ne irin wanda ake karban hadisin sa wa tadhifihi ko kuma a'a mai rauni ne malamai sun yi sabani amma dai a karshe Sheikh Nasiruddin Albani ke cewa hadisin sahihi ne wa qadara walahu muslim hadisi ne dai sahihi ko ko da'ifi ne ai ya yi ishara lam ara man sarraha bi tadhifi a bai bai abin nan ba ba ba ne bane ba ina tabbatar ba da'ifi bane ba shi abin da albani yake cewa ban ga wani cikin malamai bai da ya ce wannan hadisin da'ifi ne ma'ana dai ya ga waɗanda suka hassana shi kun gane amma ga shi na ga a ƙasa sai ce mai قلت لم أرى من صرح بتضعيفه وإنما إلة الحديث